This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mu kuma mita sittin da kuma kan kilo a dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za a iya masu wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu salamu alaikum ku da safiyar Juma'a 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin ga kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayya Afirka da kuma Ƙungiyar Tarayya Turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar Burundi da 'yan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar. A jiya Alhamis ne shugaba Barack Obama ya ce an cire takunkumin da aka sa wa ƙasar Liberia shugaban amurka barack obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban yan adawa na kasar miyama an ci game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben da aka yi na yan majalisar dokokin kasar da aka kammala cikin wannan satin to a gaishe ka mun an so shanu na sata guda 349 mun kwato mukaman da ke hannunsa kala-kala har guda 41 kakakin rundunar 'yan sanda da ke jihar Niger asp bala el-kana muna da rahoto a jamhuriyar nijar kuma kotu ta sallami wasu daga cikin ɗalibai 31 da aka tsare tun cikin watan jiya ganin juma'a ce juma'a ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki mawasare assalamu alaikum majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar tarayyar turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar burundi da yan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a kasar wanda ke kara kamari a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da waɗannan ƙungiyoyin suka fitar jiya alhamis sun buƙaci sassan biyu da su gana ko dai a kasar habasha ko kuma a kasar uganda ƙarƙashin jagorancin shugaba yuweri museveni yanzu haka dai ana sa ran tun jiya alhamis kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani kulli wanda zai kawo ƙarshen wannan tashin tashina na kasar ta burundi tare da barazanar kakabawa duk wani daga cikin bangarorin biyu takunkumi mai kawo wa yunkurin da ake yi na samarwa zaman lafiya cikas kwamitin ya bayyana takaicinsa na yadda rikici ke ƙara zafafa ƙasar ta burundi ba tare da wani yunkurin samar da fahimtar juna ba tsakanin sassan biyu masu faɗa da juna masu aikin diplomasiya na majalisar ɗinkin duniya sun ce majalisar za ta gaggauta aikewa da masu aikin sasantawa a tsakanin ƙasashen muddin ba a samu zaman lafiya ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai mahukunta a kasar ta burundi sun ce kasar ba ta fuskantar kowane irin barazana kamar yadda ake rurutawa kuma ba wani batun kisan jama'a da ake yawan cewa ana yi a jiya alhamis ne shugaba barack obama ya ce an dage takunkumi da aka za a kasar liberia mai magana da yawun fadar white house ned price ya ce wannan ba karamin ci gaba ba ne ga kasar wacce ta fito daga cikin yakin basasa shekara ta 2003 kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta karfafa demokradiyya da harkokin tattalin arziki a cikin kasar Faransa ya ce kasar ba ta tsaya a ganin ta taka rawar gani a harkokin kafuwar demokuraɗiyya ba kawai har ma da yaƙi da cutar Ebola wacce ta nemi kawo wa ƙasar cikas a daidai lokacin da take ƙoƙarin haɓaka harkokin demokuraɗiyya da bunƙasa tattalin arziki da samar da ababen more rayuwa ga 'yan ƙasar tare da inganta matakan tsaro. Sai dai fadar ta White House ta ce har yanzu da sauran rina a kaba a ƙasar domin ko akwai batun ganin majalisar ɗinkin duniya ta tsame hannunta daga harkokin tsaron ƙasar tare da ganin an samar da zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017 sai dai firas ya ce ba shakka 'yan ƙasar ta liberia shirye suke su rungumi wannan babban kalubale. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama ya aike da sakon taya murna ga shugaban adawa na kasar miyama an sun shi game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben yan majalisar dokokin kasar da aka kammala cikin wannan satin sakamakon zaben ya nuna cewa jam'iyyar ta an sun shi na national league for democracy ita ce ta lashe zaben da tazara fadar white house ta ce shugaba obama ya kira ta ita an shi din domin yaba mata da irin kokarinta wajen sadaukar da kai na tsawon shekaru domin ganin an samu zaman lafiya da ingantaccen demokradiyya a kasarta na miyama wato bama hawa kuma shugaba obama ya lura cewa wannan zaben tare da samar da sabuwar gwamnati wani babban mataki ne da zai ciyar da kasar na bama musamman ma akan harkokin demokradiyya tare da inganta zaman lafiya har wayo shugaba obama ya kira shugaban kasar na miyama shugaba taisin inda ya nuna masa muhimmancin mutunta sakamakon zaben wanda shine rayan ya kasar na bama sai dai kuma fadar ta white house ta ce har yanzu akwai bukatar ganin an yi wasu gyare-gyare a cikin dokar kasar wanda hakan zai iya baiwa ita an shi daman zamowa shugaban kasa. ƙungiyar tarayyar turai ta amince da baiwa nahiyar afirka dala biliyan biyu domin magance matsalar talauci da kuma kwararan 'yan nahiyar zuwa kasashen yammacin turai ƙungiyar ta ce yin hakan zai bunƙasa tattalin arzikin nahiyar da matsalar tsaro da samar da samarwa 'yan nahiyar damar walwala wannan dai duk yana zuwa ne a ƙarshen taron da shugabannin ƙungiyar suka yi da shugabannin afirka ha kuma shugaban jamus angela merkel ta ce za su ƙara yin wani taro da shugabannin na afirka a cikin ƙarshen wannan watan ko kuma a farkon watan gobe a turkiyya domin duba yadda za a shawo kan matsalar kuraren 'yan afirka zuwa nahiyar turai sai dai kuma turkiyya tana ganin ƙoƙarin da ƙasashen jamus sweden slovenia da wasu ƙasashe da ke cikin ƙungiyar tarayyar turan na zamo mata barazana ga kan bakin iyakarta musamman daga dubun dubatan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka da suka fito daga yankin afirka ta tsakiya da ma nahiyar baki ɗaya da kuma yankin asiya jiya alhamis ne a wani sabon harin mayakan kurdawa masu goyon bayan sojan sama na amurka sun sake samun nasarar kwato wani bangare na arewacin kasar iraki wato garin sinjar wanda ke hannun 'yan kungiyar isis manyan jami'an kurdawa suka ce sojojin ne yanzu ke da ikon ƙauyuka da ke sassan birnin na sanjir da kuma manya-manyan titunan da ke mahaɗa da musul da ke arewacin musul ɗin inda in tawaye na isis ke ɗauka a matsayin babban birnin su wanda yake kudancin raka da ke siriya hanyar wadda aka fi sani da highway 47 shine 'yan kungiyar isis ke bi domin safarin makamansu da ma dai duk wani da mai da ma kuma sauran duk wasu abubuwan masarufi da suke amfani da shi wajen wannan yakin. kamar yadda rundunar ta amurka ta ce za ta tabbatar ta ƙara ƙaimi domin ganin sojojin nata sun ƙara takurawa mayakan na isis ta yadda za su raba musu hankali mai magana da yawon ma'aikatar tsaro na amurka peter cook ya bayyana harin na jiya a matsayin wani nasarar haɗin gwiwa tsakanin masu ba da shawara na amurka da mayakan kurdawan na iraki ya ce yana mai kwarin gwiwa cewa samun nasarar kame wannan hanya zai ƙara durƙusar da harkokin 'yan ƙungiyar ta isis musamman arewacin iraki labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Doma Dalla rundunar 'yan sandan najeriya ta da ke jihar niger da ke arewacin kasar ta kwato shanu fiye da 300 da aka kiyasta su zai kai miliyoyin naira daga hannun barayi su fiye da 40 waɗanda su ma kansu dubu ta cika suka fada hannu sakamakon wani samame na haɗin gwiwa da suka kai cikin wani jeji a jihar kamar da yadda za ku ci ci gaban wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala Elkana ya ce sun samu nasarar kwato shanun ne a samamen da suka kai a lokuta daban-daban a cikin dajin da suke ɓoyewa idan sun sato shanun. Mun an so shanu na sata guda 349 mun kwato mukaman da ke hannunsa kala-kala har guda 41 bindigogi ne adduna ne da wane ne duk kuma duk kes ɗin gaba ɗaya mun kai su kotu shanu kuma masu shi an gano su kuma an ba su kayan su akasarin shanun da aka saton dai an sato su ne daga jihohin zamfara da kaduna da kuma wasu jihohi da ke da makwabtaka da jihar niger shugabannin fulanin sun tabbatar da cewa shanun an maida wa masu su ne alhaji husaini boso shine mataimakin shugaban kungiyar miyeti allah a najeriya duk wanda muka san wanda ya zo ya ce naci ne an bashi wanda ba a ba ba sai wanda ni wanda ni na sani yaro guda daya ya ce uwaci ta bashi shanu na bai fi talatin ba aka ce ya je ya kawo maman shi wanda ta bashi shanu kuma mu ma mu taimaki yan sandan bincike akwai zargi da ake muku cewa wasu fulanin ba a basu shanun su sai sun yi wani abu ga ku kungiyar miyati Allah me gaske wannan labari to ni tsakani da Allah duk wanda aka zo ya gane saniyanci aka baji ban taba tambayan kowa naira ba kuma muna kalubalanta duk wanda ya san cewa ya sai da ya bada wani abu aka mayar mai ko ya ba ma'aikaci a gaban mu ko mu wallahi muna so ya zo shugaban riko na kungiyar miyatti Allah a jihar Niger Alhaji Adamu Kaduna ya ce ko da mutanen sun nuna shanunsu sai sun sha rantsuwa kafin a basu mu da kanmu ne ina cikin kwamitin sai mun rantsar da wannan mutum ya tabbatar na shi ne wanda shaya shanun shi yake shanun shi guda nawa ne ya gaya mana kamin mu shiga inda shanun ya je ya duba muka duba ya zo ya duba muka ga irin abin da ya faɗa lamba na nashi ne muka tabbatar nashi ne sai mu je a rantsar da shi in an rantsar da shi daga wurin a ɗauka a bashi a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar cafke wasu mutane guda shidda da suka kware wajen satar mutane su yi garkuwa da su kakakin 'yan sandan asp bala elkana ya ce tunima sun gudanar da bincike a kansu kuma sun miƙa ma kotu domin fuskantar shari'a da kuma kes ɗin mun kai su kotu mutum biyar da aka sace da mun kwato su ko sisi ba a biya ba. A 'yan kwanakin da suka gabata dai jihar Niger ta sha fama da matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ashe gari ɗin dai da yan sanda rigima ba za ta tashi ya wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi eh. in ya yi a su kera shi in kuma ba babu sa'a su kulle shi dawa ya zan yi taɓar ga za a sosai su da aina san ku yan sanda aina sun ga aiki ne dibo banda ta ga za ta yi su yadda sanin su kama ka kuma sai ta kila ka eh. sai ka bugu za su gane ka A jamhuriyar Nijar kuma wata kotu a birnin Yamai ta yanke hukunci kan wasu ɗalibai su kimanin 31 da garkame a gidajen yari ko kuma gidan yari bayan wata mummunar zanga-zangar da kungiyar ɗaliban ta gudanar ranar 19 ga watan Oktoban da ya gabata wacce ta sanadiyar kone-konen motoci da wasu fashe-fashe a titunan birnin Yamai. Ga rahoton da wakilin sashin Hausa Suleiman Muni Barma ya aiko mana. sakamakon binciken da kotu ta gudanar bayan sauraron waɗannan ɗalibai da ma'aikatan birnin yamai suka zarga da laifin ta da zaune tsaye da haddasawa jama'ar da basu ji ba basu gani ba asarar dukiyoyinsu a yayin zanga-zangar da ƙungiyar usn ta ɗalibai ta shirya da nufin neman a magance musu matsalolin da suka haɗa da rashin wadatattun ɗakunan karatu da bancina da ƙarancin malamai alkalin ya ɗauki matakin sallamar ɗalibai 27 daga cikin 31 da suka shafe makonni uku a gidan kaso yayin da sauran hudun suka samu sakin talala to sai dai wannan mataki ya zama ya kungiyar ɗalibai ta usn abinda bahaushe ke cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa in ji shugabanta usaini sambo usman su akwai wanda aka saki shi kansu akwai wanda an rike biskan sirci akwai wanda jisista ba ta rike komai biske gare su ba akwai wanda kuma su jisista ce ta dan rike wani a biske gare su ka biska washe-washen da bage-bagen da an kai mai biskan shi ma mun kace mu ma ga a bata musu kaje jistar ba mu yarda da wannan shari'a ba biskan wani tusi in ba za mu yin kira a kurda apel saboda akalle Eh, abin da an kasa da basu kai su cisa ne muka ce mun gode majalis din mu za mu ci gaba da da kwamba in mu bisa hanya shari'a da shari'a ta tsatsowa yanzu za mu ci gaba da gwagwarmaya a ce kuka yan makaranta an samu an shahi kuka ne suka kawo ga matsaloli shi za mu koma iyayen ɗaliban da kotu ta sallama sun yi farin ciki da wannan mataki ganin yadda ya kawo ƙarshen kai da kawon da suka yi fama da shi tsakanin gida da mashara'anta zuwa gidan yari a tsawon kwanaki fiye da 20 da wajen kusan kwana 20 da wani abu eh, ya ake ta nan kana tsare ranka na daɗi ya an ce an sake shi ai ka ji daɗi ga ranka sai mu roƙi Allah dai Allah kiyaye gaba ina farin ciki yau da sakin su mun gode Allah sa albarka waɗanda waɗanda suka kama su cikin kaso dai ba a ji musu ba kuntata musu ba lokacin kama su dai tunda yan lokona lokacin nan ne aka ta su aka ta musu rai mu ma lokacin nan ran mu ya ɓace wannan ba mu ji daɗin shi ba sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar tsare ni da sharrin mutum da aljanna samo yaban alamai ya kwarmatan fiti mai kwakwa da kishin kar ka bani muna gabatar muku da waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC har kaduna mi kaɗe-kaɗe da raye-raye kenan a taron yini uku don inganta karatu da rubutu ga 'ya'yan fulani makiyaya wanda aka gudanar a garin kaduna najeriya ku saurari shirin nagari na kowa ranar lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha biyar na dare agogon Washington DC a nan Amurka gajin mayali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa yawaita wanke hannu zai yi rigakafin kamuwa da kimamin kashi 60 daga cikin ɗari na cututtuka musamman cututtukan da ke yaduwa ko kuma ake yadawa. Assalamu alaikum masu sauraro, jimai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki. Sha biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin yi wa mutane tunan muhimmancin yawaita wanke hannu domin rigakafin kamuwa da cututtuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tsayar da wannan rana. Haka kuma bikin ranar na yi wa duniya tuni akan yadda a duk shekara kimamin mutane miliyan ɗaya da rabi ne suke mutuwa a saboda cututtukan da suka danganci rashin tsabtataccen ruwa da kuma rashin tsabtace muhalli. Misali a Najeriya bara gwamnatin tarayya ta ce mutane 86 daga cikin mutane 1,623 da aka ba da rahoton sun kamu da kwalara a wasu sassa na ƙasar sun mutu a sakamakon cutar da za a iya rigakafinsa. An samu bula annobar kwalara a jihohin da suka hada hadda Ogun da Oyo da Plateau da Zamfara da Nasarawa da kuma jihar Lagos. Ciwon kwalara mugun ciwo. Don Allah a kiyaye shi, abin kiyaye wannan ciwo, kun san shi ne tsafta, ka gyara makwancinka, ka gyara abincinka, har zuwa ku cikin ɗaki. hatta ma kan tebur da tsakar gida duka wanke shi ciwon kwalara ka kore shi. Shin me yasa ne likitoci da jami'an kiwon lafiya sukan bukaci a rika yawaita wanke hannu? Menene muhimmancin yawaita wanke hannu ko kuma wani irin tasiri yawaita wanke hannu ke ɗorawa a kan lafiyar mutum ne? Tambayar kenan da newa Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya da ke Kaduna, Najeriya. eh to shi wanke hannu kusan zan ce shi ne uba isan wato ah, abin da ya shafi tsafta domin na eh, ɗaya shi hannu shi ne kusan ke kwasan sama da kashi sittin na datti da ka sani so idan kana yawan za a gare kusan komai girki ne noma ne wasanni ne komai da za a yi gare da hannu ake yara ne za a da hannu suke ta su sabili da haka hannu ba inda bai taba kuma yana yawan kwasan datti wanda da yawa mutane ba su kulawa da mutum ya ɗan kakkaɓe hannun sai tsammanin cewa a yi dattin mata fita to da wannan hannun nan ba tare da wankewa da kwayoyin cutar nan da dattin sai ya ga ya tsoma hannun hannunsa cikin abinci ko ya ɗauki wani abu ya ci ya jefa cikin cikinsa nan take kuma sai ya kamu da kwayoyin cuta to ganin haka shi yasa likitoci da kuma jami'an kiwon lafiya suka ba da muhimmanci aka kuma ga cewa gobe a faɗakar da jama'a a ƙara wayar da kansu da cewa su kula da wajen wanke hannu domin wannan yana da muhimmanci kwarai in suna wannan to za a san cewa an ɗebe kusan kashi sittin na kamuwa da cututtuka to sauran kashi arba'in ɗin sai ya kasance za a iya fuskantar su a yi maganin su. To galibi ka san a shi yaro tarbiyyar da aka mishi shi zai tashi da shi. kasashen da suka ci gaba za ka ga yaro ko a ɗakin ba misali ma ko a ba haya ne in suka mm. shiga za su wanke hannunsu to amma mu eh, a ƙasashenmu na afirka bari yi maganar najeriya da na sani galibi za ka ga yaro ma ya fita ya je ya yi wasa ya dawo kawai an ba shi abinci ba za a ce je ma ya wanke hannu ba balle ya ci abincin nan to ganin cewa ana da wannan al'ada akwai wani mataki ko ko akwai wani abubuwa da kuke yi idan iyaye sun zo asibiti na faɗakar da su muhimmancin wanke hannu ko ko akwai wani shiri da gwamnati take yi eh to shirin da gwamnati take yi shine na kokarin faɗakarwa dai ga jama'a da kuma kan kafafun yaɗa labarai rediyo da sauran wasu wurare da cewa mutane su rika kokarin a ga cewa kowa ya wanke hannun manya da yaran sa'an nan akwai kungiyoyi masu zaman kansu da su ma suke wannan kokarin to a asibitoci dai abin da muke yawan shawarar iyaye da suka zo shine kan cewa idan muka ga cewa an zo da yaro mara lafiya ah, dama babban abin da ke yawan damun yara shine wato cututtuka masu kama masu tsalle daga wani zuwa wani haka wanda ake iya kama infectious disease haka to mun san cewa masu yawancin su kuma ta wanke ta datti ne da ake samu ta rashin wanke hannu to wa'annan duk lokacin da uwa ta zo da jaririn ta ko yaron ta akan kokarin faɗakar da ita don su rika tsawata mu wa'annan yaran kamar yadda kika ce ne yaro shi da ya girma hakanan zai ɗauka eh, ba wanda ke tsawata mashi ko yake nuna masa cewa akwai muhimmanci wanke hannu to ba zai taso da wannan ba in da ya taso da shi lalle za a samu sauki ga lamarin. To kuna yayata jawo hankalin iyaye ga muhimmancin su zama zakaran gwajin dafi tunda bayan baya ga tsawatawa yaro abin da ya ga iyayen shi ko kuma wanda suke tare da shi suke yi shi zai taso yana yi. Haka akan tsawata musu sai dai abu ne har yanzu dai yana nan ba a riga an cimma dafi eh, abin nan ba a riga an kai ga abin da ake so ba a cimma kafin da tukunna har yanzu ka ga cewa iyayen kansu mutum na tafiya ya sai ya ga mai goro ko ya ga mai mangoro ko mai gwaba ya saya ba zai tsaya ya wanke hannunsa ko ya wanke wannan goron ko gwaba din ba kawai sai afka bakinsa to idan yaron da yake tare da shi ko yaron da ke kusa ya ga haka shi ma zai ga ah, to ga wani ai yayi kaza saboda haka ba komai shi ma sai ya taso da haka so muka ana kokarin tsawata musu kuma ana kokarin a yawan faɗakar da su ta hanyar kamfen da sauransu da tuna shi yasa kuma musamman a wannan ranar na wato wanke hannu aka fito aka yi gangami ta kowane jiha da masana'antu da makarantu aka yi gangami na kokarin ƙara tana mutane cewa muhimmancin wanke hannu shi ne babban abin da zai iya kawo da kwayoyin cuta daga gare ɗan adam. To galibi tun da ana batun tsafta kuma ana batun wanke hannu. Yawanci cututtuka tun da ka ce idan ana yawaita wanke hannu in mutum ya yi ba haya in mutum zai ci abinci in ya gama cin abinci ana ta dai duk a koda yaushe dai ana wanke hannu za a za a yi kusan magance kusan kashi 60 daga cikin hmm. ɗari na cututtukan da ake yadawa. To wasu wasu cututtukan kuma fa da ake fama da su na rashin tsafta. To, kamar yadda ka ce wanke hannu su sauran cututtuka fa? To, su sauran cututtuka akan eh, bayan da aka kokarin faɗakar da jama'a kan wanke hannu To, ka ɗan rage nauyin wato abubuwan da ke iya sa shi rashin lafiya. Sauran kuma su ma ana kokarin gaya musu kuma akan faɗakar da su ɗin. aka kokarin cewa babban abin da ake gaya musu shine banda wanke hannu kuma tsaftan gida tsaftan jiki da kuma tsaftan muhalli. za a ga mutum yana iya kasancewa ya fito tsaf ya fito da tsaftar shi ya fito da wato haskensa amma inda yake zama da kewayen inda yake zama da tita cika ko kuma a'a shi yana kokarin gyara nashi muhallin amma makwabcinsa baya yi domin sau da yawa za ka ga in kika je anguwa za ka ga cewa wani ya gina gida ko kuma a gaban gidan shi magudanin ruwan ya haƙe ta ya gyara ta da ruwa in aka yi ruwa ko kuma aka zubar da ruwa zai wuce ba tare da ya taru ba balle ya masa matsala amma sai ga makwabcin kuma ko kuma na gaba da su sun tara nan suke zuba bola har sai magudanar ruwan ta toshe hmm. to shi yana nan yana kokari amma wa'ancan kuma suna warware wannan kokarin ta ana nan ana ta kokarin jami'an kiwon lafiya kan je su yi masu bayani a asibitoci ma aka masu bayani sai dai abin da babu shi yanzu kamar yadda ake da shi da shine duba gari wanda ke kewayawa in ya ga irin wannan ya kokarin tsawata ma jama'a domin su gyara to wa'annan duka dai ana nan ana ta dai kokarin faɗakar da jama'a kuma alhamdulillahi wasu wuraren za a ga cewa wato mutane suna suna kiyayewa suna kiyayewa suna ƙara fahimtar musamman da yara masu tasowa tunda a makarantu mun yi kokarin ganin cewa a makaranta wannan ɗabi'ar wanke hannu da kuma koyar da wato yara tsafta da kuma tabbatar da cewa sun sun tsaftace muhallinsu da kewayen to wannan yaro ko da baya yi a gida dai zai ɗauko wannan halin zuwa gida domin ya zama masa wato jini jiki ya duk ayi amfani. A takaice an sa a man manhajar karatun ɗalibai kenan. Yawwa, ai kwarai wannan makarantu. Mm. To ka yi magana a kan cewa tana yiwuwa mutum shi ya gyara nashi muhallin amma ko makwabcin shi to kaga kasashen da suka ci gaba nan har tara ake ba mutum. Eh, a najeriya ma akwai wannan wato doka da kuma damar idan mutane suka ki gyara muhallinsu suka ki da bola inda ya kamata suka ki haka magudanar ruwa da sauransu akwai hukunci da ya kamata a yi amma har yanzu ne doka rike doka da binta ya zama mana wani damuwa a kasar shi yasa har yanzu wa'annan abu bai tasiri ba amma a da kan yakan zama yakan zama tasiri dan muna kanana na tuna akan har ma a ce a shiga cikin gidaje a ga da kicin yake inda uwar gida ke girki ina take aje abinci ina take aje tukunyar miya da sauransu duk a dudduba a tabbatar da cewa tana cikin tsafta abincin da take girkin ma yana cikin tsafta to galibi ka san an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba me yasa ne wasu idan aka yi magana akan cewa ya kamata a rika tsaftace muhalli sai ka ji suna faɗin cewa fatara yan ana ta kai wake ta kaya fatara ya ishi mutane don me za su yi tsafta to ai rashin sani ne kuma wani lokaci zan ce kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana ake ce sanitation da a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace ka wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kai ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafi makwabta da yan uwa. Ma sauraro abin da ya sawwaka kenan a yau kuma a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba muna fata za a gafarce mu sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai alice ke muku fatar alheri a huta lafiya to madalla halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar tarayyar turai dukansu uku sun buƙaci gwamnatin ƙasar burundi da 'yan adawar gwamnatin da su cimma matsaya game da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar wanda ke ƙara kamari a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da waɗannan ƙungiyoyin su uku suka fitar jiya alhamis sun buƙaci sassan biyu da su ghana ko dai a ƙasar habasha ko kuma a ƙasar uganda ƙarƙashin jagorancin shugaba yoweri museveni a jiya alhamis ne shugaba barack obama ya ce an ɗage takunkumin da aka sa wa ƙasar liberia mai magana da yawon wider white house ned price ya ce wannan ba karamin ci gaba ba ne ga kasar wadda ta fito daga cikin yakin basasa a shekarar 2003 kuma ta tsaya tsayin daka domin ganin ta karfa demokradiyya da harkokin tattalin arziki a cikin kasar ta price ya ce wannan ba ta tsaya a ganin ta taka rawar gani a harkokin kafar demokradiyya bakwai a'a har ma da yaki da cutar ebola wadda ta nemi kawo wa ƙasar cikas a daidai lokacin da take ƙoƙarin haɓaka harkokin demokradiyyar ta. shugaban amurka barack obama ya ake da sakon taya murna ga shugaban yan adawa na kasar miyama sun ci game da nasarar da jam'iyyar ta samu a zaben yan majalisar dokokin ƙasar da aka kammala cikin wannan satin to madalla gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin da kallabi da maryam dauda ke gabatarwa muna kuma da rahotanni kan dakatar da shugaban kwamitin kudi a majalisar dokokin jihar adamawa da kuma nadin sabon sarki a masarautar bogu kamun na madadin ladan ibrahim a yawa da cuba hero diodone da kula dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa nan ne sahabu imam ali dakata in sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.